tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan Mac shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan bona ali bona khalaf al-barbahari Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da talikin a shekhu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda yake bayanin asalin aƙidan da Allah ya aiko annabawa da ita kuma wannan aƙida ita ce kaɗai wacce za ka ƙudurce ta a zuciyarka sannan ka je lahira ka haɗu da allah maɗaukin sarki ka samu rahama kun ko ba haka ba to da matsala yana daga cikin aƙida na ƙwarai al'imanu bilmasihid dajjal dole ka yadda akwai wani hatsabibi sunan shi masihu dajjal wanda karatun da ya gabata malin ya yi mana 'yan takaitattun bayanai akan masihu dajjal wanda za mu zo za mu yalwata harshe dangane da abin da ya shafi dajjal domin yana daga abin da ya zama wajibi ga al'umma su yi ƙoƙari su sani dangane da wannan mutum masihu dajjal a yau ma ya ce wal imanu bin Zuli a sabni maryama alaihi salam yana daga cikin aƙida da annabi ya karantar da mu mabiyan shi dole ne mu yadda <clears throat> mai imani da cewa annabi isa ɗan maryam zai sauko a ƙarshen duniya ma'anan wannan shine annabi isa zai dawo duniyan nan wa yanzilu fayaqtulu dajjala in ya sauko cikin ayyukan da zai yi akwai kashe dajjal sannan annabi isa in ya dawo wa ta tazawwaju zai yi aure sai ka yi da wannan wa yusalli khalfal qa'imi min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma zai yi sallah a bayan mahadi shine alƙa'in to dangane da abin da ya shafi mahadi akwai bincike na musamman wanda za mu zo za mu magana akan mahadi a bayan da muka ƙare magana akan dajjal akan annabi isa akan ibn sayyad da mutumin nan na tamimi dare duk bayan mun ƙara waɗannan bayanai kaf shine za mu zo za mu bayani a kan mahadi mu je shin mahadi nawa ne kuma ya mahadi na ƙware wanda annabi ya faɗa shi kuma yake wannan da izinin Allah za mu yi waɗannan bayanan waya mutu annabi isa zai rasu waya da sinuhul mu'min muslimuna musulmi su za su binne shi za su yi mai jana'iza yadda da wannan yana daga cikin addinin da annabi ya karantar da mu an gane wannan da kyau ku al'imamul fauzan ya ce a sharhu ƙauluhu wal imanu bin zuli isa alaihi salam ah, da al'imam albarbahari ya ce lalle ne a imani da saukan annabi isa ya ce wa huwa min alamati sa'a al-kubura wanda yana daga cikin alamati sa'a alamomin tashin alkiyama daga cikin manya manya-manyan alamomin tsayawan alkiyama daga ciki to akwai dawowan annabi isa duniyan nan nuzuluhu ya animi na sama sakko wanda aka ce zai yi zai sauko daga sama ne Allah rafa'ahu saboda Allah madaukin sarki ya ɗauke annabi Isa ya yi sama da shi lamma aradal yahudu qatlahu yayin da yahudawa suka nufin kashe shi waja'u ilaihi liyubashiru qatlahu wa salabihi mala yace waja'u ilaihi sun zo wajen annabi isa liyubashiro katlihi saboda su gwagwarmayan kashe shi wa salabihi da kuma gicciye shi wa dakhalu alaihi haka suka fada gidan shi bayan aka saba mutanen kirki ana kai masu farmaki don a kashe su ba wasu ai sa'a a kashe su wasu kuma Allah Madaukin sarki ya tsiratar da su an gane wannan wannan ba yana nuna wai raunin imanin bawa ko kuma rashin karɓon shi wajen mahalicin shi ba shine ya samu abokan adawa masu kai mai hari domin su kashe shi domin ga annabi isa an kai za a kashe shi annabawan allah da yawa ƙur'ani ya bamu labari an ma yi nasarar kashe su an gano wannan da kyau ko shine sai mala yake cewa sanda suka zo suka shiga gidan rafa'ahu Allahu min baini aidihim sun ritsa annabi Isa amma a gaban su Allah madaukin sarki ya dauke shi wahum la yash'uruna bas farga ba mun gani wasu suna cewa suna kallon shi yake fiya sama sama sama ha in suna kallon shi da sama ai da ba su kama wani sun gici sun ce shi bane ko wahum la yash'uruna su ba sani ba wa alka shubihihi ala rajulin sai Allah maɗaukin sarki ya sanya kama siffa ko ka ce max na fuskan annabi isa akan ɗaya daga cikinsu mala ya ce faƙatalohu faƙatalo zalikar rajuli sai su kashe zalikar rajula wannan mutume ya zunnuna annahul masiha a tsammaninsu ne annabi isa walaisa huwa alhali ko ba shi ba ne ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce wa ma ƙataluhu annabi isa dai to ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su gicciye shi annabi isan ba walakin sai dai shubbe halahum an kamanta masu ne aya ta 157 cikin sautin nisa fa'alƙallahu shubuhi ala hadar rajili sai Allah maɗaukin sarki ya sanya kaman annabi isa a jikin wannan mutumin ƙila malama aƙida suka ce li anna hadar rajil huwa Dallahun alaihi suka ce wannan mutumin da aka sanya ma kaman annabi isa shi ya zo ya nuna inda annabi isan yake ɗan cune ne shi ma kun gano wannan da kyau ko shi ne aka zo ya cinna annabi isa ya ce gashi yana yin wannan aiki fa'aqabahullahu sai Allah ya mai uquba ne ta hanyar ɗaukan kaman fuskan annabin Allah Isa aka sa mai liyuzika wa bala amrihi don ya fara ɗanɗana ukuban mugun aikin da ya yi tun daga nan kun gane wakila wasu malamai suka ce innahu min atba'i isa min alhawariyina ai wannan da aka sanya ma kaman annabi isa aka kama shi aka kashe aka gicciye shi daga cikin manyan almajiran shi ne na gaba-gaba an gane wannan da kyau qala lahu isa alaihi salam shi wannan mutumi annabi isa ne ya ce mai sayalqa sayulqa alayka shubihi ka sani Allah maɗaukin sarki ya gaya min in ji annabi isa za a sanya maka kamana wata kunu lakal janna amma kuma ka sani ni da kai waje ɗaya za mu zauna a aljanna Fasa barar rajulu mutumin sai ya haƙuri da zagi cin mutunci duka kisa ya daure mun gane wata ƙabbala haza shabahi sai ya karɓi wannan kama walƙatli da kisa wasalabi da gicewa li'annahu yuridul jannata bi zalika da wulaƙanci ga musulmi gwanda shahada don ba illa ce ba da kama annabi isa a gabansu a kashe shi gara ɗaya ya sadaukar a kashe shi allah madaukin sarki ya sa ya tsira an gano wannan da kyau ku ƙauluhu yanzilu fayaqtulu dajjal da aka ce annabi isa zai sako kuma zai kashe dajjal yaktulu dajjal bi babiluddin zai kashe dajjal a daidai kofan garin lut wa huwa makanun ma'arufun wani sanannen waje ne ya tulubu isa na maryama alaihi salamu dajjala haka annabi isa zai sa dujal a wanted duk inda gan shi ce a gaya mai an gano wannan da kyau ko a sanar da shi fa'iza ra'ahu idan suka yi gaba da gaba da annabi isa da dajjal isa ya ga dajjal dajjal ya gawa wane mutum zaba sai dujal ya narke kama ya zubul milhi filma'e kamar yadda ruwa yake narka gishiri kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa haka dujal zai narke yadda kasan kyandar yana ne yana narkewa Summa yadda minhu sai annabi isa ya matso fayadribuhu bi harbatihi annabi isa sai ya sa goron da ke hannun shi ya ɗora mai ita fayyakatuluhu sai ya kashe dajjal mun gano wannan da kyau ko shi dajjal an ƙara al'amarin shi kenan ƙauluhu al'imamul barbahari da ya ce wa ya wai annabi isa zai aure Wai yusalli khalfal maƙam kuma zai salla a bayan maƙamu iba bainal qa'imi min ali muhammad zai salla a bayan wani jagora daga cikin famili na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qauluhu fawzan yace maganin shi da yace ja a fi ba'd asa wannan ya zo a cikin wasu asarai lakinnahu lam yathbut sai dai su waɗannan asarar ba su inganta ba amma annahu yusalli khalfal mahadi cewan da aka yi annabi isa zai yi sallah a bayan mahadi fa sabitun wannan ya tabbata yatlubu minhu al mahadi an yusalli bil muslimin mahadi zai nemi annabi isa sanda ya sauko ya wuce jagoranci sallah Ni li'annahu yanzilu wakti salatil fajiri saboda ya sako daidai lokacin sallan asuba ne wal muslimuna mujtami'una lis-salati lokacin musulmi sun taru za a yi sallan asuba fa yatlubu min ul mahdi an yusalli bil muslimina sai mahdi ya nemi annabi Isa ya jagoranci sallan fa ya al-masih sai annabi Isa ya ce la ba'dukum li a imma na same ku da shugabancin ku da tsarin ku saboda ka ba zan maku shige ba limamin ku ya shige e muku sallah mun gane daraja da matsayi ko ba sai kai kokuwan nema ba in Allah ya nufi baka ko ko an baka ka ture zai dawo an gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu faisalli khalfal mahadi sai annabi isa sai ya salla a bayan mahadi kuma wannan ba shi yake nuna wai dan annabi isa ya salla bayan mahadi wai mahadi yana gaba da isa ba ai bambancin mahadi da annabi isa mahadi na gaba ai annabi isa na gaba da annabi isa kaman bambancin saman bakwai zuwa kasan bakwai mun gano wannan annabi isa na gaba da mahadi ba matsayinsa ɗaya ba annabi isa annabi ne manzo ne daga cikin ulul azumi minar rusuli mahadi kuma salihi ne daga cikin salihan bayi matsayin ba ɗaya ba ne za mu tattauna wannan cikin bayanai mala ya ce walƙa'im kuwal mahadi da ya ce alƙa'im wannan shine mahadi mun gano wannan da kyau ko? za ku je yin shiya suna amfani da wannan kalmar sunan shi muhammadu buna abdullah ko ahmad buna abdullah ismuhu kasmin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan shi ɗaya da sunan annabi wasmi abihi kasmi abin rasul sunan mahaifin shi ma daidai yake da sunan baban annabi kaga mahadin da suke faɗi yau sunan shi ɗaya da sunan annabi sunan shi ɗaya da sunan mahaifin sunan mahaifin shi ɗaya da sunan mahaifin manzan Allah da aka san wancan muzayyaf ne ɗan jabi ne mahala ya ce wa huwa min baitul hasan ibn ali radiyallahu anhu shi mahadi zai fito daga gidan alhassan ne ɗan ali ƙalo malamai suka ce alhikimatu wallahu alam mecece hikiman da ya zama mahadi zai bayyana daga famili ne na na alhassan eh kaga ma'adin 'yan shiya sun ce daga zuriyan waye husaini an alhassana radiyallahu anhu lamma tanazala anil khilafa li ma'awiyata radiyallahu an aka ce abin da ya sa Allah ya girmama Hassan aka fitar da mahadi daga tsatsan shi shine yayin da alhassan ya sauka daga khalifanci ya bar ma mu'awiya min ajali haƙni dima'il muslimina domin ya kare jinin musulmi akramahullahu wannan ya sa Allah ya girmama shi faj'al al-mahdi min zurriyatihi sai aka sa mahdi cikin zurriyan shi an gane ya kokarin ƙoƙarin kare jinin musulmi daraja alhassan ya fi mu'awiyar daraja su miliyan ɗari amma don ya kare jinin musulmi al'umman annabi ya kare al'umman annabi daga rabuwa ya tabbatar da haɗa kan wannan al'umman da Allah ya ce wa simo bi hablillahi jami'an wala ta farraku ya sauka daga karagan khalifanci ya ɗauka ya bawa ya ba mu'awiyar an gane kenan da yawa sun jahilci maganin sayyidina usman da yake cewa idan allah maɗaukin sarki ya naɗa ka mukami wasu suka nemi ka sauka kar ka sauka ma'anan maganin kenan ma'anan da kenan jama kuna gane wannan da kyau ko tukuna waɗanda suke kafa hujja da wannan asari ka tambaye Allah ne ya naɗa ko kai ka naɗa kanka kuma wani irin mukami ake nufi wani irin matsayi ake nufi da yawa mutane suna fassara maganganun sahabbai da son zuciya ba mamaki cinda na Allah ma an fassara da son zuciya wannan magana ita kanta za mu tattauna ta da alhassan ya sauka shin za ka iya tanazuli daga matsayinka domin al'umman annabi ko ba za ka iya ba wannan za mu tattauna wannan bidikka a ƙarshen wannan bahasi din insha Allah qawluhu wa yamutu wa yadfanuhu almuslimun annabi isa zai rasu musulmi su mai jana'iza hadha fil qur'ani wannan a cikin alqur'ani ma yazo qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi Allah madaukakin sarki ya ce ai babu wanda daga cikin ahlul kitab yahudi ne ko nasara face sai yayi imani da annabi Isa kafin annabi Isa ya rasu an gane li'anna ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkurin fil filgali aya ta tara cikin sautin nisa za mu tattauna wannan aya a gaba mala ya ce fahuwa ya mutu kama ya mutu sa'iril bashar annabi isa mutum ne saboda haka zai mutu kamar yanda kowane bil'adama yake mutuwa allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld babu wani bil'adama wanda ya zo kafin kai da muka rubuta mai wanzuwa na dindindin babu shi afa in mitta da suke murna suke fatan ka mutu yau kai yau in ka mutum fahimul khaliduna su za su dawoma ne kullu nafsin za'iqatil maut aya ta 34 cikin an biya. kafirai ne ke murna ina ma da dama manzo Allah ya mutu ina da ma ai kaza ina da ma ai kaza shin in ya mutum ko za ku dawoma ne murnan mutuwa murnan banza ina ta mun gano wannan da kyau inda mutuwa kaskanci ne da annaba ba su mutu ba kuma duk wanda aka mutu aka bar ma duniya akwai abin da zai yi ne wanda yanzu da yake bai yi ba eh kalla me za ka yi wanda sanda wane ya tsare ma gaba yake raye baka iya yi ba sai ya mutu za ka yi Allah ya fa huwa ya mutu alaihi salatu wassalam annabi isa zai rasu fi akhir umurhi a ƙarshen rayu a ƙarshen lokacin da Allah ya ɗiba mai allazi katabahu Allahu lahu wanda Allah ya rubuta mai wa yadfanuhu almuslimun al'umma musulmi su za su binne shi su za su mai jana'iza kama yadfanuna mautahum kama yadda suke binne mamatansu ina fatan mun gano wannan da kyau zai ma annabi Isa cikakkiyar jana'iza to waɗannan bayanan da malam ya kawo to 'yan taƙaitattun bayanai ne matuka wanda harka aƙida ana buƙatan ɗoriya akan wannan an gane wannan da kyau ko to za mu ɗan tattauna da 'yan ƙarin bayani kamar haka a cikin wannan akwai bayanin da muka zo mai taken hadisul dajjal hadisul dajjal annawas bin sam'an radiyallahu anhu qala daga nawas ɗan sam'an Allah ya ƙara mishi yarda ya ce zakara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dajjala zata gadatin wata rana ne da jijjifi da asuba bayan an ƙare sallah annabi sai ya zaunar da sahabbai ya fara zayyano masu bayani dangane da dujal fa khaffada fihi wa da farkon jawabin annabi sai sassauta al'amarin bayani yana nuna dujal ba wani matsala bane daga baya sai annabi ya kambama al'amarin dajjal hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhali nawas dan sam'an yace sai da muka tsammanin dajjal yana cikin tarin dabinan can da ke dab da masallaci irin yadda annabi yake nufin dajjal din yana dab da bayyana sai suke ganin koma yana cikin waɗancan dabinan ne annabi ya gan shi ya zo nan yake masa bayani kun gane irin yadda annabi ya kambama al'amarin kuma ya nuna masa al'amari ne wanda yake kusa ba nesa yake da su ba falamma ruhuna ilaihe. nawas ya ce yayin da muka dawo wajen annabi da yamma a rafa zalika fina sai ya fahimci mun damu mun kiɗima hankalinmu na tashe dangane da wa'azin da ya mana ɗazu da safe faƙala annabi ya ce ma sha'anukum a'a kuko me ya same ku ne na ganku duk kun hautsi ne ƙulna ya rasulallah nawas ya ce sai muka ce ya manzan allah zakarta dajjal gadata yau ai kai ne kai bayanin dajjal ɗazu da safe fa khaffatta fihi wa kai sassauta al'amari da farko wa rafa'ata da ƙarshe kuma ka ɗaga al'amarin dajjal muga al'amari ne ba na wasa ba hatta zanannahu fi na nakhali har sai da muka yi tsammanin ma ko yana cikin waɗancan dabinan ne kun gane yadda annabi ya kusanto da al'amarin kuma ya bayyana hadarin abin da tabbatar da faruwan al'amarin dajjal wanda ko shakka babu faƙala sai annabi ya ce ghairu dajjali akhwafa ne alaikum annabi ya ce kun ganin nan ba abin da nake ji maku tsoro a duk duniyan nan cikin abubuwan tsoro da firgici da razani in ba dajjal ba an ƙara kenan ku gani ba abin tsoro da nake ji muku wallahi kamar dajjal in ya kuruci amma da dujal zai bayyana zai fito wa ana fikum annabi ya ce ina raye a cikinku fa ana hajujuhu dunakum ne zan muku gwagwarmaya in murƙushe muku shi kwanta ku huta hankalinku kwance manzan Allah zai ɗauki matakin Dandish shi kun sa ta rana a madina ana zaune kawai sai aka ji tashin bom wani ƙara da duk madina kowa sai da ya ji wannan ƙaran manya-manyan jarumai irin su abu talatal ansari har sun sheko sun zo gidan annabi ba da tsaro da kariya can an jima sai ga manzan Allah ya taho a kan doki ko sirdi da linzami babu a su kwane manzan Allah ya zubo kawai ha ba malam manzan Allah kai da ganin shugabanmu kaga hawan gwarzo kafin rai gudu suka yi tun bai kawo ba ya zo ya ci birki ya tsaya ya ce kowa koma gida abin tsoron an magance maku shi ya ce wajen nahu bahara mun sami wannan dokin gudu yadda ka san teku mun gano wannan da kyau ko haka shugaba yake ba zama yake yi ba yana yawatawa ne ko ina abubuwa na cutarwa ya magance na amfani kuma ya zo da shi haka shugaba ya kamata ba ya je taro ya mankas ya kasa fitowa ba kun gano wannan da kyau ko shi shugaba irin wannan in an fito cikin ayari ko za a yi wani al'amari na gaba ɗaya amrun jami'un kenan ba zuwa yake ya makale ya ɓuya cikin gida da salula a hannu yana cewa zanga-zanga ta iso ina ba ai a gaba yake Dan ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka faɗan in yazo, zo manzan Allah kenan ba zama yake a rumfa yana rike yana buge shi make shi da kanshi manzon Allah yake fita ya sa hulan kwano hulan yaƙi ya sa salke ya ɗauki barandami ya sa garkuwa ya fita yana karawa da arna shi yasa ba arnan da zai sha azaba sama da wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi ta an shiga uku Allah ya kiyaye ya ce in dujal ya fito to manzan Allah zai gwagwarmaya ya naushe shi wa in ya huruci amma idan dajjal ya fito walasta kum lokacin ba na cikinku famru'un hajiju na fiye kowa ya gwagwarmaya da kanshi kowa ya fafutuka da kanshi amma za ka ji annabi da yake mai ƙaunanmu ne mun gane ba ka nan ma zai ba da ajiya ya ce ajiye ma don in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo manzan Allah kenan yanzu yana sane da mu ya ba da saƙo sabe sa aje mana za mu karɓa yanzu kun gane wannan da kyau sai ce wallahu khalifati ala kulli muslimin Allah madaukin sarki shine zai zama majibincin al'amari a madadina ga kowane musulmi ma'ana Allah zai tsare man yan kayana cikin al'ummata innahu shabun qatatun annabi ya ce dajjal wani matashi ne ɓarga-ɓarga ainihu ta'ifa idan shi kwaya ɗaya ta motse kaman ɗinya ka an ni ushabbihuhu bi abdul'uzza bunu ƙatsanin annabi ya ce kamar ma in kamanta muku shi da abdul'uzza ɗan kafan wani da ƙadarin arne ne da ya mutu a jahiliya faman adarakahu minkum duk wanda ya riske dujal daga cikinku falyakara alaihi fawatiha suratul kahafi ya karanta mai awoyi goma na farkon suratul kahafi kun ji tsaraban da manzan Allah ya bar mana kun gane in kuma ka mutu dajjal zai zo ya tsaya kan kabarin ya ta da kai ya sa ka yarda in ba ka san dajjal <clears throat> ya da kai a kabarinka to ka karanta Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-mahya wal mamat in kana yawan karanta wannan a ƙarshen tahiya na sallanka dajjal ba zai iya tada kai ba an gane innahu kharijun <clears throat> khallatan baina shami wal iraq annabi ya ce dajjal zai fito tsakanin wani gari tsakanin kasan sham da iraki wani gari ne wajen surkuki ne na teku za mu zo mu tattauna an gane mashigin teku ne tsakanin iraki wajen yake da kuma kasan sham fa'asa yaminan wa asa shimalan dajjal zai yi ɓanna dama da hagu ya ibadallah annabi ya ce ya bayin Allah fasbutu ku tabbata kan imaninku duk yanda kai goruwa kai mari duk yanda goguwa ta murda ku tsaya a kan imaninku kar wanda ya ja da baya saboda dajjal babban bala'i ne kulna ya rasulallah nawas ya ce muka ce ya manzan Allah wa ma lubsuhu fil ardi shi dajjal shin wani lokaci zai zauna ya dade a bayan ƙasa kun gane wannan matsalan da aka shiga to yaushe ne lokacin kwaranyewanta kala sai annabi ya ce arba'una yawman dajjal kwana arba'in kaɗai zai yi amma sai ya shiga ko'ina a duniya yawmun kasanatin ranan fitowar dajjal na farko yinin zai yi tsawo kamar tsawon shekara ɗaya mana in rana ta fito sai an shekara ba ta faɗo ba dajjal na yawo ko'ina yana tsiyata kunshi wa yawmun ka shaharin yini na biyu na dajjal zai yi tsawo kamar wata ɗaya wa yawmun ka juma'a sannan yini na uku na dajjal zai tsawo kamar mako ɗaya wasa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanukan da za su biyo baya kuma daidai suke da kwanukan ku. kun ga zai shekara ɗaya da nawa da wata biyu sauracin kwana arba'in an cire kwana uku sauran kwana nawa talatin da bakwai ga kwana talatin anan ga talatin kada ya zama nawa wata biyu da kwana nawa da kwana bakwai kun gano wannan da kyau ku Shi ne kwanakin da dajjal zai ƙulna ya lalla sai muka ce ya manzan Allah fa zalika al-yawmul ladhi ka sanatin to wannan yini da zai zama kaman shekara a takfina fihi salatu yawmin in muka yi sallan kwana biyar ya isa ai sallah biyar na yini ɗaya ya isa ƙalala annabi ya ce a'a uqduru lahu qadarahu ku riga kaddarawa ne ku kaddara yini ku kaddara dare haka a kaddara yini awa nawa ne yanzu kuma kaddarawan an shiga dare to kowace sallah an san san da ake yin da ku haka za a yi sallan shekara ka kenan dole musulmi zama suna da kan gado da tsari ko sannan na biyu kun ga sahabbai ba abin da suka tambaya sai ne sallah abun wasa ne ka sa sallan ka cikin hadari da garari <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku ba su tambayi ma'aikata ya za su yi 'yan kasuwa za su yi manoma ya za su yi ya za a yi da mata ya za a yi da yara ya za a yi kaza ya za a yi kaza waɗannan abubuwan ba su ne mahimmai ba almuhim shine ka mutu da imaninka kun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye kulna nawas ya ce muka ce ya rasulallah wama isra'uhu fil ardi kai dajjal a cikin wannan lokaci shi ko wani irin sauri zai yi haka ƙala sai annabi ya ce kalgaisu saurin dajjal kamar ruwa ne ista da wanda in ruwa ya sauko kasan iska na kadawa ko to wannan kadawan da iska za ta yi sai ji an ɗauke ruwan ca haka to haka dajjal yake da sauri kasan gudun iska in yadda ki ruwa haka yake da shi mm. Allah kiyaye mu fayati alal qaumi dajjal zai je ya samu wasu mutane fayad'uhum yakras fayu'minuna bihi za su imani da shi wa na lahu za su ansa mashi shi yasa ku daina damuwa dajjal ma in ya bayyana sai ya samu mabiya duk da waɗannan hadisan da gwagwarmayan da mahadi zai yi ya hana mutane imani wasu sai sun yi fitan ƙafa sun bi dajjal duk wa'azin da annabi isa zai yi wasu sai sun yi fitan kafa sun me sun bi dajjal kuma sa shirya ta Allah ce ba ta wani ba ne, ba wanda ya sai ba wani shirya in Allah bai bashi ba faya amuru sama'a fatum tsiru dajjal zai umarci sama ta saukar da ruwa wal arda fatan beto, kuma ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai kuma ta fitar kenan daga nan za ka fahimci mabiya dajjal 'yan son duniya ne ya za a rayu ya za a samu ɗaukaka ya za a samu arziki shi kuma dajjal yana tare da wannan shi yasa kuda garin kwaɗayi akan mutu fataruhu alaihim sare hatuhum dabbobinsu waɗanda suka yi imani da dajjal za su je kiwo su dawo da yamma aɗuwala ma kanar ko zurran za su zama mai tozonsu ya fi yadda suke girma saboda ƙoshi wa asbaga hudurru'an sannan suna da cikakken hantsa wa amaddahu hasira sannan kwibinsu ya cika yi fal saboda ƙoshi mun gano wannan sannan a gonansu kadai da jal zai rika ruwa kuma gonansu kadai za ta iya fitar da amfani duk wanda bai imani da dajjal ba shi kuma ya ci gidansu jarabawa kenan an gano wannan da kyau ko sun maya tilkauma da ohun sannan dajjal zai je samu wasu mutane kira su fayarudduna alaihi kaulahu sai su watsi da maganin shi fayan sarifa anhum dajjal yayi yayi su ƙibi sai tafiya ba su waje mumlihi mumlihina sai su waye gari cikin kuncin rayuwa laisa bi aidihim shay'un min amwalihim dukiyansu ya kare ko dajjal ya kwashe dukiyan ya ba su da komi sun talauci. waya ya murru bil khariba dajjal zai je wani gari da aka watse ba kowa fa ya ƙulu laha sai ya ce wannan rusasshen gare. akhriji kunu zaki ki fitar da duk taskokin arzikinki tatba'uhu kunuzuha dukkanin taskokin arzikin wannan gare sai ya fito ya bi dajjal ka a asibin na hali a yanda ka san ƙudan zuma ca haka za ga kuɗi zinari, azurfa suna bin dajjal ɗo kana imani da shi a dumbuza iyakan iyawa a baka kawai ta ina 'yan neman duniya ku jira mai gidanku na tafi kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin inda da jar zai fito yanzu ai Allah ya kiyaye a zai samu fasinjoji musamman yanzu da ba a da kuɗin nan ta Allah ya tsare mu da wannan fitina Allah ya kare mu sun maye da orajilan mumtali'an sababan sannan dajjal zai kira wani cikakken matashi fayadribuhu bisayf abinda zai faru zai mai wa'azi ne irin nashi ya ce ya imani da shi shi Allah ne sai matashi ya ce ya yayi yayi yayi yayi sai sa takobi ya sare shi fa jizlatai ne sai raba shi biyu ya gharbi yanda ka san ka sa apple a gaban ka ka tatsa shi ba zai watsa biyu lokaci ɗaya ba haka zai tsaga shi takobi faɗaya sun maye da ohu sai da ya koma gefe kira shi sai ya koma ya haɗe tashi da ran shi fa yi ƙubbilo wa ya ta hallalu wajen hoye da haku sai taso ya tinkaro dajjal yana cikin annuri yana dariya a lokacin zai ce ma dajjal ban ƙara imani da cewa kai makaryaci ba ne ma sai yanzu ai ba yana dariya zai je ce na bi dajjali ba ne a zai ƙara gaya mai ne kai makaryaci ne fa ma huwa kazalika ana nan a wannan hali iz ba Sallahu ta'alal masih ibn maryama sai Allah ya aiko annabi Isa ɗan Maryam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fayanzuru indal manaratil bayda'i annabi yace zai sauko daidai faran manara ne sharqiyya dimashqa a gabashin birnin dimashq sham baina ne. yana sanye da mai lullubi mayafi kamar na mai yakin haji ya ɗaura ɗaya kwarjalle ya yafa ɗaya dama haka ya tafi wadi an kafaihi ala ajin hati malakai ne yana ɗaure da hannayen shaka kan fuka-fukan mala'iku biyu suna sauko da shi dama su suka tafi da shi kun gane wannan da kyau ko idza ra'asa hu, idan annabi isa ya sunkuyar da kan shaka katara sai ruwa rika zuba sha wa a hu? yana ɗaga kan shi ta haddara minhu jummalun kallu'lu'a sai ruwa rika daga ɗis-ɗis. yana haske kamar lu'ulu'i dan dama lokacin ai ya wanke jikin shi ne wasu ka ce alola yayi sanda ya alola zai yi sallah da jama'an shi 'yan hari suka kawo sai aka sa pos a rayuwar shi aka tsaye da shi sanda Allah ya nufin ya ci gaba shine za a dawo da shi daidai wannan lokacin lokacin asuba zai zo ya tarar da za a yi sallan asuba dama daidai lokacin asuba ka ɗauke shi sai bi wannan sallan sai ƙararsa babban magana kenan يوم با الله بوا ايوان إيه الله وإذا رفعه تهدر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد الريح نفسه باب أرنن دريجي نمباشن النبي إيسا إلا مات فاشي يموت النبي إيسا إن يشاكي نمباشن يبتر نمباشن يبتر duk inda ya je in kafiri ya je ya shaƙa sai faɗi mutu kawai wa nafsuhu numfashin shi ko yantahi ila haisu yantahi tsarafuhu duk inda ya hango nan numfashin shi yake zuwa kuna tsaye kuna ganin mutum ya yanke jiki ya faɗi ko to kafiri ne ya ga annabi isa kenan ya shaƙi numfashin shi sanda zai dawo fa amma yanzu kara zuwa watsa hodon anthrax kaga mutum na faɗi ka ce annabi isa ya dawo ba shi ba ne fayatulubuhu annabi ya ce haka annabi isa zai je nemo jal hatta yudrikuhu bi babu luddin zai je same shi a babu lud fayaqtuluhu a can zai kashe shi sun mayati isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi isa zai zo ya samu ƙauman wasu mutane kad asamahumullahu minhu wanda Allah ya tsare su daga shirin dajjal fayamsahu an wujuhihim annabi Isa yana shafan fuskan su wa yuhaddisuhum bi darajatihim fil janna yana gaya ma kowa matsayin sha aljanna kai dan sama dan aljanna ta bakwai ne kai dan na kaza ne kai dan na kaza ne garin daɗi na nesa ba mamaki ka ce Allah ya kai mu amma kana daga cikin waɗanda in suka shaƙi numfashi kuma za su mutu kaga garkar Allah ya kai ka a ai gara ka mutu da imani yanzu dan ba mamaki idan dajjal ya fito kaga nera tuni da kai za a wancan gayyar alantana yanzu yadda mutane suke da cin neran nan Allah dai ya kiyaye yana za a ce ga ya can an zo ana raba kuɗi a foli zai wahala fa mai ɗaukan bidiyon nan ma shi ma bai gudu ba kun gane wannan kowa tserewa zai yi banni to me kuke nufi sai kun faɗa abin da kuke nufi kowa zai gudu wai ka ji wani annasa idina ali ne an je yaƙi an ce ali na cewa a yaƙin kowa ya gudu ban da manzan Allah aka ce aliyu wai har da kai ya ce an ce muku kowa kuna ta wasu tone-tone ne na tone-tone a ce muku kowa to shi ne wai suke cewa wai kowa ma zai je karbowa yanzu eh, tsakanin da Allah an man adalci kenan hawa jama'a Allah ya sa mu dace a kudi alheri ne amma banda na dajjal kuma banda na makamai hmm. to shi ne sai yake jaba ma huwa kazalika annabi isa yana cikin wannan hali iz auhallahu ta'ala ila isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya ma annabi isa wahayi ne kada akhrajtu ibadan ibadalli cewa na fitar da wasu bayina layu danili ahadin bi ban bar kowa ya iya samun daman yaƙansu ba fa harriz ibadi ila tsor ka tattara waɗannan bayi nawa ku tafi dutsen tsor da su a can za su rayu a riga an ba su cikakken tsaro wa ya lahu ya ajuja wa ma'ajuja haɗe jam ana wata sai kuma Allah ya tada ya ajuju wa ma'ajuju wahum min kulli hadabin yansilun su kuma sharrun su ta ko to ko ina bulbulowa suke yi su ba kaman dajjal bane shi ɗaya zai kwana arba'in yana tsiya su ko ta ko ina ne in ka tsero daga tudun jikon kana zuwa tukur suna can min kulli hadabin in ka je baya ga suna fitowa ta masanku kana zuwa tsakar gida su ta rijiya ka shiga ɗaki ga gansa ta sama wahum min kulli hadabin <clears throat> ta birni ta ƙauye ta ruwa ta ko ta ko'ina sharri kenan a awailuhum alabu buhairatin tabariya farkonsu wanda zai fara fitowa zai wuce ta tekun tabariya za mu ji ko'ina ne cikin bayanin gaba fayashrabuna mafi ha, duk ruwan da ke wannan tafki in sun zo sai su shanye mu yagu ne mun gane miyagu ne ruwa suke shanyewa su bar ku 'yan makaranta kuna ta yawo da bokitai a ka gano nan da gyanku su shanye ruwa waye murru akhiruhum na ƙarshen fitowa in ya zo wucewa fa ya na sai su ce laƙada kana bi hazihi marratan ma'un a ai mu mun san a da akwai ruwa a wajen nan ya ba matsala 'yan uwanku miyagu sun shanye miyagun yan uwanku su suka fara wuce sun shanye sai ku yaƙuri ka san da suna duniyan nan suna tsiya zarkar ne ne ne e mana katanga ya raba mu da su an gane to suna nan suna cinye wannan katangan sanda Allah ya ba su izini su gama cinye ta za su shigo to in suka shigo nan tsiya zai fara Allah ya kiyaye wa yuhsaru nabiyullahi isa sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabuhu annabi isa zai je tare mutanen shi hatta la kona hatta kona ra'asa saurin li ahadihim khairan min mi'ati dinarin kunji jama'a ku riga yin hakuri in yanayi ya in yanayi in aka yi ɓanna aka tashi gyara sai jama'a sun yi hakuri an gane dajjal ya zo ya yi ɓanna ga kuma bala'i na gaba nawa na ya jujiya taso to zai zama idan mutum ya mallaki kansa a wancan lokacin daidai yake da mi'ati dinari tsadan shi dinari ɗari dinari ashirin daidai yake da naira dubu ɗari shida da sittin da wani abu to so biyar miliyan nawa kansa ba san ba wanda ya mallaki wannan daidai yake da haka mun gane wannan li ahadikum li yawma daidai yake da kudin sa ko daidai yake da kudi wanda ya kai irin wannan adadi dinare ɗari daidai da kansa irin wannan ba ba wani kansa ne na kamar girman maguma ba a kansa ordinary kansa kawai kun gano wanda ake kwamo da shi fayar gabu biyun lahi isa sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabuhu radiyallahu anu a kun ga wani abu mamaki <clears throat> annabi da kanshi yace radiyallahu anhu yanzu waɗanda annabi isa zai dawo ya same sun zama mai sun zama sahabbai a wallahi sun zama sahabbai la ilaha illallahu to annabi isa da su gaba ɗaya za su ɗaga hannu su yi addu'a su roƙi Allah maɗaukakin sarki dangane da wannan hali da ake ciki Allah ya kwarin yi mana fa yursilillahu ta'ala alaihimun gafa fi ƙabihim, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma ya ajuju wasu irin tsutsotsi a wuyayensu fa yusbihuna farsa ka mauti nafsin wahida sai ya juji gaba ɗaya su zama sun mutu gaba ɗaya kama ce ka fesa mu kuda shaltas ne ƙarfi ba za ka gaba ɗaya sun mutu ba dare ɗaya za su mutu kamar mutuwan ƙwaya ɗaya sun mai ya haɗu na biyun lahi isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi isa sai fito wa ashabuhu da sahabban shi radiyallahu anhum allah ya ƙara musu yarda ilal ardi dama ba sun hau kan dutsen tsoro ba ta za su sauko fala yajiduna fil ardi mawdi'a shidirin illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum cunkoso na gawan ya juju ya cika ko'ina ba inda za ka sa ka daidai da haka face akwai gawan ya juju a wajen sun yi mushi ko'ina a duniya ya cika fayar gabullahu fayar gabu nabiyullahi isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu radiyallahu anhum haba ainan take annabi isa da sahabban shi za su ta addu'a ilallahi ta'ala suna roƙon allah madaukin sarki ya kawo masu agajin gaugawa fayursilullahu ta'ala tsayiran sai allah ya aiko da wasu irin tsuntsaye ka naƙil buhuti kamar wuyan raƙumi fatahmiluhum mikiyoyi kenan ko sai su ɗauke wannan yajojin fataqruhum su sha Allah sai je su zubar da su inda Allah ya nufi ba wanda ya sani summa yursilullahu azza wa jalla mataran sai Allah ya saukar da wani irin ruwan sama la yukinnu minhu baitu madarin wala wabarin babu gidan laka ko gidan fata face wannan ruwan sai ya shiga fa yaghsulul arda a wanke ko'ina hatta yatrukaha kazzalaqa har sai duniya ta zama fes kaman gilashi sun yuqalu lil ardi sannan a ce ma ƙasa eh me in biti samaratiki duk wani alherin ki ki tsoro da shi mun gane wa ruddi take kuma ki dawo da albarkanki fa yawma idhin ta'kulu al-isabatu min ar-rumanati wa qayan ruman family daya kwaya daya zai ishe su wa yasazilluna bi qahfiha kaga ganyen shi haka za su koma zauna karkashin shi suna me suna shan inuwa wa yubarakallahu fir risli Allah zai sa albarka a dabbobinsu hatta annal luqahata min al-ibli hantsa daya na raƙuma la takfi fi amin minan nas zai isa gayya guda na mutane wal luqahati min al-baqara hantsan saniya la takfi kabila minan nas zai isa kabila guda daya wal luqahati min al-ganami la takfi fakhd minan nas babban famili babban gida in suka samu akuya ɗaya ta ishe su ta sha rayu babbai na mahum kazalika suna nan a wannan yanayi is ba asallahu ta'ala rihan tsaye ba sai Allah ya sako da wata iska mai daɗi fata a huduhum ta hata a batinihim tana shiga ƙarƙashin cibiyansu fata ƙabidin roha kulli mu'minin duk muminin da ya shaƙi iska mai daɗi sai mai sai faɗi mutu wa kulle musulmin da dukkan musulmi ka za akwai mumini akwai musulmi wa yafka shirarun nasi sai a bar a shirarun mutane ya hara juna fiha suna ta iskanci a duniya mun gane ta taharujal humuri irin iskanci na jakuna su sha giya su zina su luwaɗi su maɗugo a filin Allah ba wanda zai ce masa ɗan sakaya fa alaihim taqumu sa'a A kan waɗannan ashararai Allah zai ta da ƙiyama rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ne ya ruwaito shi kun wannan hadisi ya buɗe mana bayani akan mai abu uku shi sa ne bayani karanta hadisin a gurguje saboda bayanai na tafi a hankalci a tsanaki an yi bayanin dajjal sewa annabi isa sewa ya juju sewa mahadi hudu ko to waɗannan sai an yi bayanin su duka sannan ana tafe akwai kuma gyara da alakuru da za a rika tafiya ana aje bayanai akan su bi iznillah atba'ud dajjal suwaye mabiya dajjal in yi bayyana a ai ya kamata ka ji ba mamaki in yanzu ka da ɗabi'ansu idan dajjal ya bayyana ko wala su ka bi shi in yaje kabarin ka yana bugawa za ka fito dama kai ɗan uwan shi ne kawai sai kama bin shi to gara ka ji in kana ciki kai marmaza kai me ka gyara ka fita domin karkarma daga cikin mabiya dajjal a cikin littafin alkiyamatu sugura alkiyama as sugura karaman tashin kiyama a shafi na 193 mahala ya ce almasihi dajjal al'awarul kazzab huwal malikin malik alladhi yantaziruhu yahud khurujahu liyahkum alam fi ahadihi fa fi musnad ahmad an usman ibn abi al-as radiyallahu anhu أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال aksaru atba'id dajjal al-yahudu nisa haɗi jam atba'ud dajjal mala yace al-masih dajjal shi masihu dajjal shine al-a'warul kazzab mai ido ɗayan na hamshakin maƙaryaci? huwal malik sarki ne alladhi yantazuru al-yahudu khurujuhu wanda yahudawa suna nan sun yi dako suna jiran fitowar shi liyahkumul alam fi ahadihi domin sun ce a zamanin shi ne za su mallaki duniya yadda suke so kun san har yanzu yahuda suna ganin su ba su mallaki duniya yadda suke so ba sai zamanin wa sai zamanin dajjal allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar bi lokaci ya kure za mu tsaya nan sai allah ya kai mu katu na gaba za mu tashi atba'u dajjal muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu